أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون نجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحسنت فردها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم آية متاكشة sura wa maryama wato adamu ala imrati fir'aun wato Allah subhanahu wata'ala ya ce wa maryama da kuma maryamu ka ambace maryamu ibnati imrana ne imrana Allah ta ahsana farja wadda ta tsare farjin ta da kyawu wa ihsanal farji min wadifatin nisa tsarewa farji wato yana cikin ayyukan mata aiki ne na mata al'aminatu mu'minai lewa kayatar nafsu min anan nari don su kare kansu daga wuta wani dalika bikira wana don haka an ka ambaci wannan aka ambace ta ana wala budda babu makawa min da imani akai imani kamin sarrafar ji dole ne a samu imani idan alayhi ya kullu shay'in domin bisa ga tsarin imani aka tsara aka gina dukkan komi ne ne wanda ana addini duk wani abin da aka ce na addini ne to dole ne sai da imani yake karuwa wa huwa la yahsul illa bit ta'lim shi kuma abin da imani bai saduwa ba a samu ne sai tare da koyo wato sai an karantar da mutum wa dalika qawluhu ta'ala wa nafakhna fihi min ruhina maka busa cikin ta daga ruhin jibril shi ne ruhin namu kai su na faka fi jebi a lokacin da yayi kusa ga wayar rigarta a bi khalqin lahi ta'ala wato ya kusa da halitta Allah wa ala amina bi khalqin lahi ta'ala wato fi'ilu wato alwasil ai wato fi'ilin fi'ilu wa aiki ne alwasil ila farjiha wanda ya samu zuwa ga farjinta wa amalan bi isa sai ta samu cikin annabi isa alaihi salatu wassalam wa saddaka bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata da kalmomin Allah ubangijinta bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gaskata da littafai ne almunazzala wanda aka saukar ai a taurata wa injila ta gaskanta littafin a taura na annabi musa da a injila na annabi isa wato ta ita maryam wa kana mina kanati na maryam ta zama cikin mutane wato masu da'a ai mina qawmil mutiina tana cikin mutane waɗanda an masu yin da'a ita maryam wa abinda na wa hum rahaba dama mutane masu da'a su ne jama'ata wa ashiratu su ne mutanenta la'annahum ahlu baitin salihun da ita maryam da ita da iyalinta mutanen wani gida ne wanda a asalihu da salihai la'annaha domin ita min aqabi haruna tana cikin jikokin annabi haruna akhi musa dan uwan musa alaihi salatu wassalam wa kanu da ya kuna yakuna abusahu sun kasance wato suna kare wa kawo su a suna kare iyalinsu daga annar wuta bil ilmi wa takawa da ilimi da takawa domin kuma ilimi idan an same shi ana so a yi takawa da shi shine a aiki da abin da aka karanta da ilimi wannan shine karshen wannan sura kuma da karshe wannan sura Allah ka tausaya mana kai mana ƙarshe mai kyau Allah da ƙarshen wannan sura Allah ka taimaka mana kai mana ƙarshe mai kyau Allah ka taimaka mana kai mana ƙarshe mai kyau Allah ka kyautace ƙarshen mu ka shirya mana ɗayan mu yare da maya maza da mata Allah ka sa musu albarka inda duk suke Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su da daraja wannan sura Allah ka zauna da kasan mu lahiya wasu abubuwa na hijira Allah ka gusar da su Allah ka gusar da su Allah ka zauna da kasa lahiya Allah ka hada kan kasa da yan kasa ka kara ma kasa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai kwakwani Allah ka gafarta mana kasa aljanna からのも kyakkyawa ta yi Allah ka shi ayyukan Allah ka shi ibadanmu Allah da darajar sunayen ka kwanuka ramadana da nan da suka rage Allah ka hada mu da lailatul qadari Allah ka hada mu da lailatul qadari Allah ka hada mu da lailatul qadari daren ta Allah ka ɗebe mana kasala ka sa mana nishadi ga ibada kai mana ilhamin addu'o'i masu muhimmanci gare mu nan duniya da lahira da darajar sunayen ka kuma ka shi addu'o'in namu ka shi ibadanmu to suratu cewa tahrimi ta kare sai suratul mulki bismillah suratul maliki jalla wa azza makiyatun wa ya salasuna aya bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi al wa huwa ala kulli shay'in أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك مكية إتا وانا سورة سورة الملك وتتاسو مكة ba kamar sura wadda ta kare ba wato ita maka ta sauka ba madina ba wata samma aidan alwaƙiya kuma ana ce mata suratul waƙiya <clears throat> walmunjiya ana ce mata almunjiya wata da fi taurati cikin lita a taura ana mata suna almaniya duka wannan sunaye ne na kariya daga azabar allah in kiyama ta yi li'anna hataki domin ita tana karewa watun ji tana tsirawa min azabar kabari daga azabar kabari wa ana abdullahi bin masaudin radiyallahu an hukali hi almaniya ya ce abin da yasa aka ce mata almaniya domin ita tana hanawa min azabillahi daga azabar allah don mutumin da yake karatunta da izinin Allah Allah zai tsare shi daga azaba ce ta nan duniya da ta lahira saboda haka kowa ka karatunta inda dai ya shiga da izinin Allah yana shiga lahiya to lahiya da izinin Allah in dai mutum na karanta suratul mulki kowane dare to Allah zai kare shi daga dukkan hituna kowace iri da izinin Allah wahiya fi taurati ita cikin attaura ana ce mata suratul mulki man qara'aha duk wanda ya karanta ta fi lailatin da daddare wa kada a kasarawa na ba hakika ya yawaita kuma ya yi karatu mai yawa kowa ya karanta suratul mulki da daddare to ya yi ibada daren da kwarai wa ni bin abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce in ji abdullahi bin ya in ji abdullahi bin abbas dittu nayi burin anna tabaraka al-mulk lalle tabara suratul mulki na yi gura a ce fi kalbi kulli momina akwai ta cikin zuciya kowane momini wato annabi ya ce yana sha'awa kowane momini ya haddace ta ga kai wato ya zan cikin zuciya ta akwai ta inda duk yake yana iya karanta ta ko bai diba littahi ba saboda haka tana da mahimmanci kwarai kowanne mutum yana da kyau ya kokari ya santa وهي ثلاثون آية تنادى آية ثلاثين وموضوع الرئيسي التوحيد له تعالى أبند take بورا أبند تكي كويوا واتو كدت الله دا توحيدي walik abin wan firaduhu bil mulki da kuma abin nan ta Allah da mulki wato idan shine mai mulki shine mai mulki ga halittu wala an'am da kuma ni'imomi walhasibin nazari tana kwadaitawa da tsayawa a yi kallo a yi tunani fi ilimin makalukati wato ga ilimin abin nan fi abin nan izamin makalukati wato ga girma halittu ne to wannan sura da adda wannan bayanai da aka ambata ita ce suratul mulki saboda haka yana da kyau kowane mutum ya yi kokari ya karance ta saboda alherinta annabi ya ce ya yi burin a ce cikin zuciya kowa akwai ta ya zan duk inda ya zanna ko bai diba da littafi bai na ya karanta ta saboda akwai alheri gare ta kwarai da gaske Allah ya ba mu iko yin hakan bismillahir rahmanir rahim tabaraka wato yayi albarka ai nazza an sifatil a muhdathin ya tsalkaka daga sifofin na wanda aka haddasa a wane nayi albarka allazi bi yadihi almulk wanda mulki yake ga hannu ne ai fi tasarrufi ga tasarrufi ne as-sultan wal qudra wato da iko da abin nan da mulki wal amru wan nahyi da umanni da hani wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah shine mai iko ga dukkan komai alladhi khalaqa alladhi khalaqa al-mauta Allah shine wanda ya halicci mutuwa halakal mauta wato ya halicci mutuwa fi duniya nan duniya domin nan duniya ya rantse da cewa abin nan kowa sai ya mutu nan duniya kenan kullu nafsin za a mauti saboda haka ya halitta mutuwa don kowa da kowa nan duniya kowa sai ya mutu wala ya tafi la'akira kuma ya halicci rayuwa lahira ya hukunta cewa sai ya ta da kowa ya yi masa hisabi ranar kiyama auhu mafi fi duniya ko da mutuwa da abin na rayuwa duka ya halitta su a nan duniya don fannu da fatu mani ta da lahur hayatu rayuwa tana gitta mai a lokacin da yake abin na tsare wahiya ma bihi al-ihsas wato shine dan moci da kuma ji da kuma sani wal mautu didduha mutuwa ko kishiyar wannan ne aw abin da aw ha ko kuma rashin abin da rayuwa shine mutuwa qaulani wal khalqu ala thani halitta kenan ga magana ta bi bi ma'ana a taqdir wato kaddarawa Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci al-mautu wal hayata liyabluwakum don ya jarraba ku ay yakhbirakum abinna ah, eh, yakhtabirakum don ya jarraba ku fi duniya nan duniya saboda ita abin nan mutuwa in mutun na tana ta to zaka iske shi ya rage sabo zaka iske shi ya ƙara kokari ga ibada in dai mutun na tunawa da mutuwa saboda haka ya halicce ku ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa li ya don ya jarraba ku ayyukan hasanu amala cikin kuwa ne ne ya aiki mai kyau hasanu da'atun wa ya da'a mai kyau mai maka na khalisan sawaban cikin da'a da ta zama khalisan tatacciya sawaban kuma daidai da qur'ani da sunna war khalisu idza kana lillahi aikin da an kai da Allah aikin da an kai babu wata munawa ciki sai ta Allah kawai shi ake ce mu al-khalis wa sawabu aikin da ake ce mu as-sawab idza kana ala sunna idan ya zama bisa ga sunna to idan mutum ya aiki daidai da sunna kuma ya dan Allah to Allah dai ansa shi na ya ce to ya halicce ku ya halicce mutuwa da rayuwa li ya bada wa ayyuka hasana amala don ya gani cikin ku wane ne ya aiki mai kyau wato wane ne ya yi aiki wanda ya yi daidai da sunna kuma an shi dan Allah kawai wa huwa al-aziz bi abin nabi intiqamihi Allah yana da abuwa yana da izza wajen ya azaba ta min man asahu ga duk wanda ya saba mai algafuru kuma Allah mai gafara ne ai abin da liman ba ilai do wanda ya tuba ga Allah to Allah mai karba tuba ne gare shi to ya Allah ya man ya ya man ala kulli shay'in qadir ya gafur ya aziz ya gafur ka tausaya mana da izzaka da gafaraka Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu kuma Allah ka natsar da mu ka kwantar da hankulanmu ka biya mana duk bukatunmu na alheri ka zaunar da mu lahiya a cikin gidajenmu ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan jiha tamu Allah ka kwantar da hankalinmu ka ƙara mana natsuwa ka zaunar da mu lahiya ka anshi ibadodinmu ka shirya mu ka shirya mahukuntanmu da mu da su ka aza mu ga hanya kama daidaiciya ka kare mu daga sharrorin masharanta ya azizu ya gafur Allah zai khalaqa الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى allazi khalaqa sab'a samawatin dibaka Allah shine ya halice sama bakwai wato sab'a samawatin sama bakwai baka wato wata sama wata qala bukai mallan bukai ya ce bi haisu yakunu kullu juz'in minha lokacin da yake kowane abin na juz'i na sama madabiqan lil juz'i ya juz'i yayi daidai da juz'i mina ukhra ga wata wato rihin sama yayi daidai da rihin kasa wala ya kono juz'an min ha kharijan wani juz'i bai kasancewa ya fita an dalika daga wannan tsari da aka tsara kala wahiya la kuno kadhalika yace to in ko haka nan wato sama kenan mulmulallata saboda haka in ko sama ta zama mulmulalla to la ta abin la ta kuna kadalika illa an takuna al'ardu kurawiya sai dai in kasa wato bayyawa sama ta zama haka kamar da aka faɗa sai in ya zama kasa ta zama kurawiya wato kamar ya kwallo haka alkurra sai ta zama marmalalla kamar ya kwallo ke kenan duniya marmule take marmule take wa sama'u kadalika haka sama'u dunya saman duniya muhidatun da ta kewaye sa abin nan ta kewaye ƙasa ya haɗa ta kishiri da wato irin kewayewa ta kwalhakwai kun ga kwalhakwai ta kewaye ruwan kwai gaba ɗai aka ce to haka sama ta kewaye ƙasa min jami'il bi ta kowane gehe wato duk kowane gehe ta ruhe wasani a sama ta biyu ita ku mahidatun bin duniya ta kewaye duniya gaba ɗai wato ba kasa ɗai ta rufe ba da duniya gaba ɗai haka da haka dai wato ila an ya kuna al'arshi har lokacin da wagga sama ta rufe wagga wagga ta rufe wagga har inda za a kai ga al'arshi muhidun bil kulli wanda ya kewaye dukkan samomin ga da kasa ga gaba ɗai wal kursiyu da kuma kursi a Allah alladhi huwa a wa ma bin nisbati ilai wanda shi kursi ya yi sama zama kusa da Allah ga wato shi kursi saboda shi kursi kama wada suna ingantacciya ta tabbatar wuri na inda Allah ka su bai ne wata ala to haka abin da na sama ta kewaye shi ko al'arshi ya kewaye kuma kursi na kusa da al'arshi ka halkata abin nan malkatun fi abin nan fi alfalati ya ce shi abin na sama bakwai da ƙasa bakwai wato idan aka kada su ƙarƙashin al'arshi haka yake kamar ka ɗauki ɗan zobe ɗan ƙarami haka ka kada shi filfalati cikin daji to in ya zama sama bakwai da ƙasa an ka kada su ƙarƙashin kursiyin da allah al'arshin da allah yake bisa gare wanda ya ce isawa al'arshi to ba ma zannuka bi ma fawqa wa mi kaka zato da Allah da asama al'arshin sama da kasa duka in an ka dunkule su an ka kada karkashin al'arshin kamar ka dauke dan zoben farcen ka ka kada cikin daji dibi girman daji ko masallacin ga an ka ce ka kada zobe mi zai ce masallacin ga girma mi zai ce mai balle cikin daji babba kun gani ashe babu wanda ya san girma Allah sai Allah illa dai mutum shi imani da abin da ƙur'ani ya faɗa wauta ne da jahilci in aka ce allah yana da hannu sai ka ji wani na cewa an kamanta allah da shi kai allah aka maka kai allah shi aka maka ka ji an ce sama ga ƙasa ga da kake cikinta da sama bakwai da ƙasa bakwai in an ka kada karkashin inda yake zaune kama an kada zubi cikin daji ga magana hannu na irin naka mahaukacin dane kake ya za a yi ka ji mai wanga irin girma kai magana hannu nawa irin naka na don ɗaya kana mahaukaci shi ku dibi sama da ƙasa duk a tallaba su a lankwashe suri guda a kaɗa ƙarƙashin al'arshi ne kamar ka ɗauki zoben farcen ka ka kaɗa cikin daji to wanda haka kaka magana ka gama hannunka da nashi ko dai abin da ka gani yanzu abin da haka gani dai wanda ka gani abin da hannun saniya daidai yake da na akwai ba su ka gani ba to daidai yake ya kaka ce ana magana hannun sani ya kai magana ka jawo akwaya ka ce an kamanta ta akwaya wanga abin da kaka gani kenan saboda haka mutane na da wauta sai su dora kokarin kamanta Allah da wani Allah ya karin ka kamanta shi da wani laisa ka mithli shay'un wa sami'ul basir babu mai abin da ya kamata kuma shine mai ji kuma shine masani to Allah ya kara mana imani da shi amin Allah ya kara mana imani da shi Allah subhanahu ta'ala ya ce eh, abin na mata rafi halkar rahman min tafawut ba ka gani abin nan ba ka ganin gwaggociya a cikin halittar rahman wato ba ka ganin gwaggociya fi halkar rahmani lahun daga halittar da rahman ya musu au da gairi da ko ga wani su ba ka ganin min tafawut wato wata gogociya ai ta bayanin sabani wa adami tanasibin da rashin munasaba ba ka cewa wa gaba an azata nan ba ta yi daidai ba inda dace an ka azata galita Allah babu haka farji albasara mai mai kallo ka gani a ido ila sama mai mai kallo ka zuwa sama hal tara fiha min fudurin kana ganin tsatsagewa ga sama ai doe fashewa wa shukukin da tsatsagewa kana gani wato an sa ita ce baka gani dai Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani da Allah sun marji albasara ثم ارجع البصر 'yan ينقلب اليك sun marje albasara sannan sake mai da idon ka dai karrata ni karo na biyu ai karratan ba da karra wani karo bayan wani karo ka sake maimaitawa yan galibu ilaikal basar an ganin ka zai dawo gare ka an kaskantacce dalila da adam idraki khalalin don ba zai riske wani barna ba da kuskure wa huwa asirun ganin ka zai dawo yana yankakke ai mun ka tawa aro ita yana mai yankewa daga ganin barna wala kadibu ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير ولقد زينا السماء الدنيا للي من قوات سمن دنيا سمن دنيا يتجي القربى إلى الأرض سما وقرته زما كسك كسا Allah ya ce mun kawata ta bi musabiha da abin nan da hitillu hitillun nan su ne bin jumin su ne tauraru su ne hitillun sama wa hafiznaha kuma abin nan waje annaha kuma mun sanya ta rujuman ta zan mai jihewa ai marajin mai jihewa lishiyadi daga shidannu idan israfu a sama ai sun kace satan magana idan aljannu shidannu sun kace don su satan magana da aka yi bisa don su ji wuta to sai a jihe su da wata bela da allah ga tauraro sai ta kokone su ta halaka su nau wato shi tauraro yan fasil shahaban anil kaukabi yadda abin yake tauraro wato bela wuta tana hita daga abin nan daga tauraro kalkabasi kamar dan bela haka yau a kazuminan nari wanda aka yi diba daga wuta wa yi kwatalo aljanni aljanni sai ya kashe aljani au ya kabulu ko ya haukata shi ko ya kashe aljani ko ya mai wata sukar da zai haukace ya faɗo kasa ya rika mai yan uwa ne yana cizon su har gaji sai su kama ya su kashe shi shi kenan an gama da abin nan matsala ta la abin na la la anna ba wai tauraron ne ya zula an makani yake tashi ya jaye daga ya gushe daga wuri ne ba wuta dai takaita daga tauraro. allah ne ke farar da ita don ta je ta jihe aljannu ta halaka su watan na lawan azaba sai bayan halaka su da an kai da wutar da aka a tauraro kuma mai musu tanadin azaba sai da azaba wuta wanda an mai konewa wato mai kuna kwarai allah ya kare mu allah ya kiyaye mu walil ladina kafaru bi rabbihim وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم كما وأننا سوك كافر شيء وبنجي سوسنا عذاب جهنم وبئس المصير ترد وانا إرم مقوما وتوت جهنم إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا da'awar gobiya ya aka kada kayare cikin wutar jahannama ula a shahika za su ji wani sauti gare ta wanda ba ya da daɗin saurari ai sautan munkar sauti wanda aka kyama ce wato bai da daɗi ka sautin himari kamar sautin jaki wahiyar ta horo kuma tana tafasa lokacin da ake kara mata mutane tana kara tafasa allah ya tsare mu ta ta ta mayyazu min kullama

ta zahinta ya rage wajen kuna su ba saboda haka har ta kusa ta fashe saboda abin na namina gaiza saboda hushi a yi gadama alal kufari don hushi a kan kahirai ba a yi saurin kawo su ba ita kuma ta cika da hushi game da su saboda safa ma Allah da suka yi saura kaɗan ta ta tamayyazu ta tsatsage kullama walƙeti ya bojin duk sanda an kada mata wasu mutane ai jama'ata minhu an ka kada wasu jama'a cikin kayare cikin ta sa'alama khazanatuha sai masu hukumu wuta su tambaye su duk lokacin da an ka kawo wasu mutane to mala'ikun da a ciki masu hukun sai su tambaye su su'alu tawbihin tambaya ta zuri yaya aka yi kuka shigo wuta alam ya tukun nadhir halam mai wa'azi bai zo muku ba don su suna mamaki ya za a yi mai wa'azi ya zo ya yi bayanin wutar ga kuma yaya za a yi mutum shi yadda har aikin da za a kawo shi cikinta bayan kuma ya san hadarinta alam ya ci kun nadhir mai wa'azi bai zo muku ba rasulun ya talu abin na yin dirikun ma manzo wanda kai muku gargadi game da azabar Allah ta'ala azabar Allah madaukin sarki bai zo muku ba kalubala kalubale qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala lokacin da mala'iku suka tambaye su ku ya an kai kun ka shigo ta halan mai wa'azi bai zo wurin ku ba kalubala suka ce mai wa'azi ya zo kada ja ana nazirin mai wa'azi ya zo mana to me ya kawo ku ta ba mai wa'azi ya zo suka ce fakar da na karya tashi mun kai wa kullu muka ce ma nazalallahu min shay'in abin ga da yace Allah ya saukar muka ce ba gaskiya bane Allah bai saukar da komai ba ina antu illa bi dalalin kabir sai mala'iku su ce ku ba ku kasance face cikin bata babba lalle ku kuna cikin bata babba ko kuma su mutane suka ce manzanni kuna cikin babban bata ya hatimila an yakuna min kalamin mala'ika yana yiwa in antu labi da lalin kabir yana wa ya ma magana ce cikin magana da mala'iku sun ka faɗa ma wa'annan yan wuta lil kufari ga wa'annan kahiri yan wuta hina akhbaru bit takabir hina akhbaru bit takabir sanda sun ka bada labari bit bi cewa sun karyata gaskiya da ta zo musu sai mala'iku sun ka ce musu ko lalle ku in antu labi da lalin kabir kun ka ce masu zuwa zikariya suka yi lalle ku cikin bata bayanan ne kuke wa an yakuna min kalamil kufari kuma yana yiwa yana antu illa bi dalalin kabir yana cikin magana kahirai lil munziri da masu wa'azi sun kai wa'azi sun ga kare sai kahirai sun ka ce amma dai ku masu wa'azi ga kuna cikin bata bayyananne wato ku halakakki hudi kuna cikin bata wanda aka birin wanda an mai girma kun ga wato in ma mala'iku na suka ce musu haka nan wato sun ce musu haka nan don abin ya ba su mamaki idan kahire yana sun ka ce masu wa'azi haka nan sun ce musu haka nan don ɗare ne da walakanci da kuma abin da walakanta umarnin Allah to Allah ya taimake mu Allah ya kare mu wa qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabi sa'ir ba'tarafu kalu lokun na sama kuma su abin nan yan wuta din bayan sun yi nadama an kawo su wuta sai suka ce lokun na inda a ce mun kasance kun san ita inda duk lokacin da inda ta shigo to abu ya ɓaci saboda haka suna cewa inda a ce mun kasance na sama'a ta fahimin mana saurare saurare na fahimta auna akili ko kuma da muna ganewa mu tsaya mai tunani akalla fakurin wato tun abin da hankali sani na tunani da ce mun sani sani na tunani da mun tsaya mun yi fahimta mun yi tunanin abin da aka gaya mana makon na biyu ya sa da sa'iri da ba mu zama cikin yan wata sa'ira ba kun ga abin da suka faɗa yanzu na suka nadama bayan nadama ta wuce domin nan duniya in ka yi nadama allah yana an san ka. amma ranar lahira duk nadamar da za ka yi Allah ba zai kanshe ta ba domin abin da kai yana za a saka maka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ba ta rabu haisu la yan kawai itira sun yi hurici cewa lalle sun yi kuri amma lokacin da hurici da kuri bai umarni wato ba ta rabu bi zambe sun yi hurici da zunubinsu wa huwa abin nan takadibul abin nan nudiri karyatawa da suka wa masu wa'azi yau sun ce lalle sun gane sun yi kuri Allah ya ce kun gane suka ce eh, ya ce to ba kan nisa ga rama ya tabbata abin su kuni da hayi wa guda abin da mai wasu huka Allah ya ce kun gane suka ce mun gane ya ce to ba kan li sami sahi nisa ga rama Allah ya tabbata ga mutanen sa'ira ayi babo da lahu nisa nisa ya tabbata gare su an rahmatullah saboda haka an tai ranar lahira gyara yi jama'a ku tashi mu gyara tun yanzu abubuwan da muke aikatawa mara kyau duk mun san su mai yawan abubuwan da muka aikata wa mara kyau mun san ba su da kyau to a yi kokari a gyara in aka gyara allah zai gyara mana allah ya kare mu allah ya kiyaye mu na kashe wani rabbahum إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم للي وإن أنك سورة الله وبنجلس أي يخافونه بالغيب سنة سورة الله kun sa a bayyane dukkan kowa tsoron Allah ya kai dukkan kowa tsoron Allah ya kai inda mutum ba dan kwaya na ba cikin jama'a sai ka ga yana dan boyewa bai hitowa ya nuna muguna sai ya dora boye mugunta ta amma in ya ga inda babu mutane to nan na zai hito ya nuna mugunta ta to shi yasa Allah ya ce lalle wa'annan ka tsoron Allah bil gaibi lokacin da sun ka boye ba a ganin su wa'annan su ne mutanen kwarai wanda sadda ba a gani ne sannan yaka kokari ya ji tsoron Allah sadda ba a gani ne Allah ɗaya ka gani ne sai ya yi kokari ya ji tsoron Allah to wannan shi a mutanen kirki amma mai tsoron Allah cikin mutane yana yi wa mutumin kirki na yana yi wa ba na kwarai na ba don cikin mutane kowa na Allah cikin mutane kowa na Allah amma yan ka banta nan na aka bambanta wani da ya ga babu mutane in ya kama abin da ya kai koshe dan iyaka ta ke Allah ya gafarta mana to nan da ke tsoron Allah bilgaye lokacin da sun kafa ko aifi ga ya an a'inan nasi lokacin da suka boye daga idanun mutane wai dihuna wasirran suna mai da'a a boye kwaye kuna alaniyatan aula wanda kukawa Allah da'a a boye to ya yi mai da'a a bayyane duk wanda kawa Allah da'a a boye to bayyane da ka iske shi mai yawan da'a ne to Allah ya ce lahun magafira suna da gabara babba wa ajrun kabirun da lada wanda an mai girma suna da gabara babba da kuma lada wanda an mai girma اللهم اجعلنا منهم يا رحمن آمين وأسروا قولكم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا أيها الناس قولكم يا كمتاني wato ku siranta magana ku a wajen rubi ko ku bayyana magana ku da ku yi magana boye da ku yi ta bayyane duk ɗaya ga Allah Inna hu ta'ala alimun bi zati sudur shi Allah ba ma magana da kun ka faɗi ba har da wanda kun ka boye cikin zuciya ya ka sirri kenan Allah ya san ta subhanahu wata'ala a alimun bi zati sudur ai bi ma fiha to in ya sa abin da a cikin zukata wa ba bi ma na nadaktum bihi ya ka zato da abin da kun kai magana da shi wa kana mushrikuna mushrikai sun kasance qala ba'dun li ba'din sashen sai ya ce masashe wato in suna sukar musulunci suna eh, bacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikinsu ya ce jama'a ku yi sannu-sannu ku goye magana ku kada Allah Muhammadu ya jiya ku goye maganganun nan da kuke yi asiru qawlakum la yasma'ukum ilahu Muhammadin ku goye kada Allah Muhammadu ya jiya ya faɗa mai Allah ya ce to ai wa asiru qawlakum a hujja bihi ko ku siranta magana ku ko ku bayyana magana ku duk dai ga Allah sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa musaffin bil layli wa sarihun bin nahar sawa'un minkum auren Allah duk dai yake duk dai yake man asarra alqawla wa man jahara bi da wanda ya siranta magana da wanda ya bayyana magana duk da yake ga Allah duk ya sani wa man huwa musakabin bil da wanda ya ya da duhun dare sai da ya bari dare ya ya shigo cikin duhu yayi banna Allah ya sani wa sarihun bin nahari da wanda ka taya inda hasken rana tsakiyar kawar wannan rana inda ya koyi na haske cikin ayini ah, ya koma can shi don iyaka bayyanawa kenan to da shi da wanda ya koyi duk dai suke ga Allah Allah ya san komi saboda haka duk abin da kuke yi ku rika yi kuna kwatantawa wato Allah ya san komi kuma shi rubuce yake a Allah wa nasu Allah ya kida yesu kuma sun mance sai ranar kiyama a hito da littafai a ce kowa ya karanta littafin aiki ne Allah ya gabarta mana Allah ya samu ya karshe mai kyau Allah ya alamu ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق أشم ويوان دي حالتا بيسا أبن دي حالتا بني أنسى يتتي يا سني to boyen mi kuka kuce wai ku boye don kai ya sani ala ya alamu man khalaqa ma tusirrun wanda ya halitta bai san abin da kuke boyewa kuke sirantawa ba a yanta yi ilmuhu bi zalika ilmi ne yana koruwa ga wannan ba ya koruwa duk abin da kuke yi Allah ya sani wa huwa alladhi wa bi ilmi shine mai tausayawa ga ilimi ne al khabiru ko masani a ciki ne wal jawab la ansa ita ce wato wanda yayi abin nan wanda yayi halitta ya san abin da yake yi to ya Allah ya ladi mu ya kabiru ka tausaya mana mu dai kai mana karshe mai kyau Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu ya ladi mu ya kabiru huwa ladimu هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي خلق لكم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الله شيء يسيا muku kasa ta zama horarriya wato Allah ya hore muku kasa ku taka inda duk kuka so ku yi duk abin da kuka so da ita ba ta kiyawa ai abin na muzallatun an hore ta musakharatu an hore ta da kyau mun ta lahu kuma mun kada ta jayu bi lima abin lima abin eh, na min hadu abin da kuka ni gare ta to kasa ta jayu gare shi ko mina na min mashayin alaiha na tahiya bisa gare ta ku tattaka duk inda kun ga dama ku tattaka da kawahunku da dabbobinku da motocinku da kekunanku sannan wazar efagobin da shukawa masu kwaya ku shuka shinkawa bantana kuka sarawa da kwasuna kuna saran banta da kwasuna wani lokaci har da mota ma kuka sawa ana saran banta ana tara jikinta ana kwasuwa ana dubawa ana kai wani wuri a zubi duka kasa ta jayu ga wannan duka allah shi ya sanya kasa don ta jayu da wannan kuma ta amince da shi wa garsi a shijarin da dasa itace kuna daddasa itace cikinta duka wannan abin da da bisa ga dadin ranku ta jayu da wannan wa da dalika da wannan wannan wa mu shubi mana ake ba ku ita ya bisa ga hanyoyinta ai jawani biya wato bangarorinta ge ta wa fijajiha da hanyoyinta wa kullum min rizqi sannan ku ci daga ku ci daga arzikin Allah al makhluqu li ajlikum wanda an halitta saboda ku wa ilaihi wa ilaihi nushur kuma gare shi ta yawa ta dimna kuburi daga kaburbura Allah zai ta da kulil jizai domin ya saka muku saboda haka kun ga ƙasa horariya ta ta jawi sauran ku ku jawi ga abinda Allah halice ku don shi amintum amintum man fi samai yan yakhsifa bikum al a man fi samai yanzu kuma amince da wanda a cikin sama hadil aya ka gaida wannan aya cewa ko amince wanda a cikin sama wannan aya ka gaida min al-ayatil mutashabihat ta yi kama da ayoyi ire-irenta na ayoyi masu shubha misal ar rahman alal ashisawa kamar cewa da aka yi ar rahman alal ashisawa wato wannan mutum bai iya gane wadda rahmanu ya daidaita bisa al'arshi domin ya ce ar-rahmanu ala sawa ya ce wa huwa karaba ilaihi min hablil da. kun gani ya ce wa nanu ilaihi min kuma walakin la siru kuma ya ce yana bisa al'arshi saboda aka yi ce irin wannan ayoyi wato suna cikin ayoyi al hatu wa innana nu'minu biha mu mun imani da ita wato mun imani da wa'annan ayoyin eh, kama dad. kamar duwa da ta zo wadda duk Allah ka nuhi da ita mun yadda ko mun gane ko ba mu gane ba duwa da Allah ka nuhi da wannan aya mun yadda da wannan kama warada sannan ma a yi na tare da kudurtawa ma'annan laha ta'ala manazzawan an kulle ma ya yishkilu wato Allah ana tsarkake shi ga duka abin da adda mushkila mai ma ya ani ta jisima ga duk abin da ka nuhin ah, sifanta Allah da jisimu to auta shibihan ko kamanta shi da wani to mu mun tsalkake Allah ga wannan amma mun yadda da duk abin da ya faɗi to abinda mutane da yawa ba su ba su tsayawa su yi dogon tsokaci game da shi cewar da ya amintun man fis samayi. kuma amince wanda a cikin sama an ya kasiba la'ar da ya shahe kasa da ku ba wai yana nuhi cikin sama wagga ba wagga da hadisi ya tabbatar in an ka dunkule ta da ita da ƙasa an ka kada su ƙarƙashin al'arshin da yake bisa kamar ka kada zobe cikin daji saboda haka ba ita aka nuhi cikin ta yake ba abinda aka nuhi in an ka ce sama duk abinda a sama gare ka to saman kana komi na na sama gare ka to saman kana shi aka ni Allah na sama ba ana ni cikin wagga sama ba wagga sama ba ta yi ma Allah wagga sama da kun gani ba ta yi ma Allah shi Allah ya sa hannu ne ya rike sama din ga da kun ka gani ya rike kasan ga in cikin su yake yana jimke su wala in zalata kuma inna Allah yumsiku samawati wal arda تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الله يجي سبحانه وتعالى شي ya سبحانه وتعالى wala in zalata ya ce wallahi in sun ka bushe babu wani babu wani min ahadin wani guda da zai iya rike su illallahu in ba Allah saboda haka Allah karhi nayi da girma ne ya yi ƙarhin ya zanna cikin wanka sama ba cikinta yake ba ita riƙe yake da ita jirge yake da ita guda saboda ka allah girma ne shi ɗaya san iyaka girma ne babu wanda san iyaka girma ne shi ɗaya san girma ne amma mu muna imani da duk abin da ya faɗi ko mu ya faɗi mu mun yadda da duk wanda ya ce yake ko kaka ya ce yake mun yadda da wannan 'ai eh, abin nan waya ko amince wanda a cikin sama ya shaye kasa da ku wato wanda a sama ya shaye kasa da ku wala ya durru shay'un bi zalika dan ya ya kasa ba abin da ka cuta mai don mai cikin ta ya murde ta ya muce ta bai ba babu abin da ka cuta mai don ba cike yake ba wai za yi ta muru sai ga ta tana motsawa ai ta taharraku bigun tana girgizawa da ku watar abin na watar ko wakakun tana ɗaukaka saman ku wata muji bikum maujin tana motsawa da ku motsawa kuma amince wanda a cikin sama ya halaka kun kun ka saba mai am amintum am amintum man fi samai yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir am amintum ko amince mun bi samai wanda a cikin sama an yursila alaykum hasiban ya aiko muku iska mai tsanani an tarmikum bil hasaba ya je ho ya aiko muku iskawa da take jiwa ku da da da da wannan da a cikin rairai idan abin nan muku gyara gyara fasa sa alamuna za ku sani inda ma ayanatul azabi sada ka ga azaba za ku gane kai ba da ya gargadi na yake wato abin nan ya gargadi na yake wanda na kai muku gargadi da shi wato in dari bil azabi gargadi na da azaba innahu haqqun wato za ku gane gaskiya ne saboda haka wato waɗanga azabobi da Allah ya faɗi kuma Allah yana iya yin su idan mutane ba su gyara ba kuma ya zama wajibi mu gyara kun gani abubuwan da ake ciki yanzu irin hitina da a cikin ƙasar ga yau ku diba ku gani hadari an kai yana walƙiya ya dai ije gida hadari kawai ya ije gida da kwano da komi ya ije bai ɗauki kwano ba mutane na ciki iza musu gina kuma sannan a yi walƙiya mutane da yawa sun faɗa mana in an kai walƙiya sun ga wuta cikin walƙiyar nan wuta na waci in an kai walƙiya jama'a kushi na yi da kowa kushi na yi da mu saboda haka kowa ya sa abin da yake yi ku yi ƙoƙari mu gyara tun bai gama tun bai halaka mu ba kushi na haye da mu ku ba ku gani duk shekara ya ruwa guda aka yi a iska in an koma iska wanda ka fara gina wanda ka fara kwano sai karshen damana kuma in za ta koma wucewa amma ku diba bana duk an kai iska sai ka ji yayi banda duk an kai hadari sai ka ji yayi iska yayi banda ku saurari mutane ku jiya daga gabacin nan ku ji yadda iska ka banda daga gabacin nan ku tambaya ku ji da iska ka banna rar da kake duniya baka taba jin iska na banna haka ba to wannan hutuna ta wani wannan tunatawa ne saboda haka ayi kokari jama'a a gyara ayyuka a gyara dabi'u a gyara halaye a kyautace imani a yi aiki don Allah a bayi don riya don wata manawa ta duniya komi aka yi a yi Allah to idan aka bi Allah Allah zai huce su bai hannun wata ala Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ga hanya ta madaidaiciya wala kar kadzaban ladina wala kar kadzaban ladina min qablihim fa kayfa kana nakir awlam فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى يتي ولقد كذب الذين من قبلهم متعنان da sun kauce gabanin waɗanga al'umma na yanzu to sun kare ta manzanninsu mina umami na al'umma wa kai ba kana na kiriya kyamata ta kasance in kari alaihim bi takdibi kyamar da ni musu da sun ka karyata ni ya ta kasance inda ilakin wajen halaka su ai annahu hakkon wato ya tabbata gaskiya ne kun gani mutanen annabi nuhu an hallaka su ne saboda sabo Allah ya ce ayi sama ta sako da ruwa kasa ta bullo da ruwa an ka kashe kowa da kowa yan banda wanda a cikin jirgin nuhu kowa sai da an ka kashe shi sai wanda a cikin jirgin nuhu kun gani fushi na Allah ya subhanahu wata'ala an yi musu wa'azi sun ka ki gyarawa bayan wuce wasu mutanen hudu sun ka taho aka yi musu wa'azi su ma ba su gyara ba Allah ya aiko musu iska mai tsanani duk ya bewan su ya wuyar su ya kakkalle an ka taho mutanen eh, salihu su ma aka yi musu wa'azi ba su gyara ba an ka to an ka yi musu tsawa duk sun ka mamace haka dai sauran mutane an ka kawo ga mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sabo yana hallaka mutane yana hana musu zaman layiya yana hana musu kwanciya hankali yana hana musu samun natsuwa duk da yake allah bai kama mutane da laihin bai kama ƙasa da laihin talakawa duk ƙasar da kaga ta rikici kwarai to ta adda babban zunubi tsakaninsu da allah idan an ka samu canjin shugaba to ana samun canji kama wadda Allah ya tabbatar subhanahu wa ta'ala ba mu kasance mana halaka alkariyu ba abin nan ba mu halaka abin nan wai za a ranna an nuhulika kareta a marna wai za a radina an nuhulika qaryata na marna mutrafiha fa fasahu fiha fa da alayha fa fadamma ya ce wai za a ranar an halika karyata idan mun ka so mu hallaka alkarya wato mutanen alkarya kowane gari na an mun ka so mu hallaka shi kowace jiha ta an muka so mu hallaka ta kowace ƙasa ta an muka so mu hallaka ta to a marana mutu rabiya sai mu umarci mana imtanta wato shugabanninta sai mu ba su umarni su bi Allah to ba fasa gobiya sai su ƙi sai su ci gaba da saba ma Allah to ba basa kobiya ba haƙƙa alai alƙawun sai kalma azaba ta tabbata ga ƙasar nan ba fa damarna ta da mira darka ke ta darka kewa kun gani a cikin wannan aya Allah ya ce bai hallaka ƙasa sai da lahin shugabannin ƙasa idan shugabannin ƙasa sun ka lalace to zai hallaka ƙasa duk ƙasar da ka ga ana ta hitina ta ci gaba ta ci baya an kasa shan kanta to laihin shugabannin ƙasar nan ba laihin talakawa ba ne ba laihin talakawa ba ne laihin talakawa bai hallaka kasa gaba ɗai amma laihin shugabannin kasa shi ka hallaka ƙasa gaba ɗai to duk da yake haka nan allah bai hallaka ƙasa sai da laihin shugabanni to amma kuma su ma mabiya 'yan sun gane suna iya wa shugabanninsu nasiha don a gyara abubuwa su ta yi daidai to Allah ya taimaka mana shi mana jagora sun ma lafatata a lafatan nazara sannan Allah ya wayo da kallo ila kamala kudurci ta'ala zuwa ga kammala kudura Allah wa qala rau ya yace shahalan su ba su yi kallo ba ayyan duru ila ɗari ba su yi kallo ba zuwa ga tsuntsu kwakwan wanda a sama su hawa a cikin sararin sama ga sun sunan sa fatin ta yi saboda hikayekanta kudi ba yanzu idan kun ta yanzu da ka kaita masallacin nan dibi tsuntsayen da a can cikin sama ko irin su ciciya haka idan ka dibe su diba ka ga yadda ta kai wa sahu yan hadari ya taso dibi balbela yadda ta kai wa sahu ta mika ya ka kanta ba ta motsawa ta yi wani irin su tana ta ta yi abin gana kwasarta iska na kwasarta tana ta lodi mutu na ɗaya ta kai tana ta munna ta yi safatin ta yi sau da haikanta ba su datun ajina hata hinna ta shanye da haikanta waye ka bin na ajina hata hunna kuma suna jimke haikan nan ba da basdi bayan miƙe su su miƙe su jimke abin da na cikin abin na aiwa datin suna jimke su ma ku hunna an wuqo'i fi halin basdi wal tun da sama suke cikin iska in ba don Allah ya rike su ba babu mai rike su cikin halin bude hikayen nan da jimta hikayen nan illar rahamanu in ba rahamanu ba ku dibi yadda hadari ke tasowa balbelu su shigo ciki su miƙe kayakansu su game kun san in ban da riƙewa Allah da ta game kayakan nan kamin ta bude su ta kawo ƙasa kamin ta bude su ta kawo ƙasa tunda ba bisa wani abu take ba bisa iska take ba ta hau komi ta yi tsaye ba ma misa kuhunna illar rahman ba mai rike su sai rahmanu bi kudurti da kudura ta hu rahman allah kenan bi kulli shay'in abin nan basir shi allah masani na da dukkan komi alma'ana wato alam yastadillu bi subuti dairi shin su ba su yi hujja da tabbatar tsuntsu bil hawaye a cikin sama ba tabbatar da tsuntsuye a cikin sama bai faɗo ba ba su yi hujja da wannan alaƙuduracina ga ƙudurar mu cewa muna iyawa an dafa alabihim ma'aikata da su ma ta kaddama abinda bayanan da suka gabata na hallaka su wa gairi da wani samina kasbi na shahi wa ƙasa wa isalil hasibi da jewa musu abin nan tsakuwa to ba su lura da wannan su yi hujja da tsayuwar tsuntsu a cikin iska su gane muna iya yi musu wannan azaba ba ya kabu su ji tsoron saba mana wayar jiho amma ya kata di azab su dawo su bar abin da ka hukunta azaban nan ila dalabi ma ya kata di rahama su dawo zuwa ga abin da ka hukunta rahama ya kamata mutum in yaddi ba ya ga abu ya ga abin da aka faɗa mai ya tabbata gaskiya na shi aiki da gaskiya don ya cire ma azaba to Allah ya taimake mu kuma Allah ya gafarta mana Allah ya sa kuma mai karshe mai kyawu Allah ka shirya mana ɗiyan mu ka sa musu albarka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka zaunar da kasan mu lahiya nan za mu kwana insha Allah أعوذ mutumin da ya kare azumi uku a cikin wannan wata kuma da kankan shi idan zai ranka su uku zai ba shi ta fara sittin kuka a a azumi azumin wata shidda zai yi da na kwana uku azumin wata shidda kuma duk wata biyu in an ka fara ba a tsaya sai an gama duk wata biyu in an ka fara ba a tsayawa ko rana guda sai an gama saboda haka abinda da yake na azumin wata shidda matasa ba ku magana kullum magana a kai mu ba ku magana annabi ya ce ya ma'ashara shabab manista da amin kumul ba a tafale ta zawaj wa hu a gaddul basir wa a hasanar farji wa mallamin sadifa alaihi bisawmi fa innahu lahu wajahu ya jama'an matasa wanda ya samu abin ya aure cikin kushi ya aure don yin aure ya yi ga ido ya yi kama idon mutum daga kalle-kallen nan ya yi tsarewa daga farjin mutum wanda bai samu abin da zai yi aure ba to ya rika ya azumi kullum-kullum don akwai yanke sha'awa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace ya azumi kullum kullum ya ce don yanke sha'awa malaman sunna suka ambata nan wurin suka ce yanke sha'awa manzan Allah ka bida da ya ambaci cewa fa inna hu lahu shi yana da yanke sha'awa saboda haka duk wani abin da shari'a ta halitta wanda ka yanke sha'awa to an umarci mutane su yi shi don su kare sha'awarsu to ko menene an yi umarni a yi amfani da shi don a kare sha'awa matasa mun gaya muku cewa ku samu kanwa ku rika sha eh in baka samu abin aure tun da dai sha'awa annabi ce ka yi amfani da abin da zai yanke sha'awa ka samu ka zanna lahiya inda sha'awa ta wa yaro yawa babu da za a yi ko natsuwa bai da ko kwanciyar hankali bai da bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali sannan in ta yi yawa sha'awa ta yi yawa akwai ciwo da ke kama yaro matashi ga kunkuru bai warkewa don asibitin da an ka duniya bai warkewa to ku sha kanwa ita uwayenku sun ka sha sun ka haihe ku dukkan ku kowanku uwa ta sha kanwa dukkan ku da kuke da kuma duk wanda adda tsohuwa wadda ta yi uba ne ko uwa ta cikin gidan nan a ta yi in aka ta wurin ta yanzu a ce ana son kanwa in ba a samu ta ba saboda umfaninta ya sa uwayenku sun ka rike ta shi ya sa jikinsu ya kau kau kau ga su har tsuhu amma ga su da karihin da ba ku da saboda kanwa tana kara karhi kanwa tana kara lahiya kanwa tana kara kaihin hankali tana ƙara kyautata maganar mutum mutum ya yi magana da kyau kanwa na sa irin wannan Shi dan ya shigo wajen ku ya ce wai in kun ka sha kanwa wai mutuwa za ku yi uwayen ku misa ba su mutu ba da sun ka sha kanwa ku yi makanku nasiha ku yi ku nasiha ku bar wahal da kanku Allah ya gafarta mana to yanzu wanda bai sha kanwa ba ya tiye kada azumi uku yanzu zai azumin wata shidda kwana uku yaushe na zai iya yin su wanda ya kasa na wata guda ya za a yi shi na wata shidda na wata guda ya kasa ya za a yi shi na wata shidda kun ga halaka ta tawo in ba a tara ba mata ta tabbata kullum an ka taro ku matasa ku taro can a aza ku ga hanya nan ku koma can ku rika sauraron abin da ake ake gaya muku don ku samu ku gama lahiya Allah ya taimake mai shirya mai shirya ku ana gafar ta mara mutum ne ke neman aure ga wadda zai kasance aura amma sai mahaifiyarsa ta ce ga wadda zai aura shin malam wace ya kamata shi aura wadda mahaifiya ta ta ce aura ita ya kamata ya aura inda dai ba mashirka ta ba komi rashin kyanta inda dai kyan duniya komi rashin kyanta komi rashin iya maganarta komi rashin iya kawarta in dai ba mushrikata ba in kan mushrikata Allah ya hana aure ta amma in dai wanda ya halitta aurata shi Allah to uwa aka wa biyayya don kai halan naka zabi wanda kaka so amma wajibi na ka uwa ka biyayya ba a gama halar da wajibi ko da musabi ba a gama halar bale abin nan ba a gama wajibi ko da musabi ba a gama wajibi bale da halal saboda haka akwai mu uwayen ku da akwai musu biyayya in ba su umarce ku da sabon Allah ba ci gaba mijinmu ne idan ya shigo gida ba ya nuna sallama da mijin shiyata shi idan ku ne mishi da zuwa ba ko mutane kun yi layi ko an samai kuma koya abin nan illa dai ku bi a hankali har ya gane bai sani na ba eh, bai san ana yin sallama bai san kuma muhimmancinta ba ita wannan sallama Allah ya ce tahiyyatun ɗayyibatun mubaraka sallama ce mai tsalki mai albarka albarka gida ka cika da shi in ka taho bakin gidanka ka shigo ka ce assalamu alaikum to sallama ce mai albarka gidan na cika da albarka bai sani ba ce inda ya tobe da albarka ya ta, ga inda za a samun tabbaba bai sani ba saboda haka ku tarbe shi da girmamawa har lokacin da Allah ya sanar da shi ya gane da izinin Allah zai আলহামদুলিল্লাহ